بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بحديثه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 26 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da ishirin ga watan julai a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin kitabu shurb wal musaqat wato littafin wato abin shaye-shaye da kuma ainihin wato ban ruwa za a yi magana kan abin da ya shafi kayan shaye-shaye kamar ruwa nono da kuma abin da yake da alaƙa da abinci da kuma musagat za a yi magana kan ban ruwa Babu fishur babi game da sha الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الشرب وما راى تركة الماء babi game da sha da kuma mutumin da ya ga wato ya halatta a yi sadaka da ruwa wa hibatahu wa siyatahu jahizatan kuma mai ganin cewa la babun fi shurb kawai farko eh, babun fi shurb wa qaulillahi ta'ala yawa babi game da sha da kuma inda Allah ta'ala ke cewa waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy waja'alna kulli shay'in hayy min al-ma mun sanya duk wani abu rayayye daga ruwa duk wani abu wanda yake da rai Allah ta'ala ya ce mun sanya shi daga ruwa an gane afala yu'minun shin ba za su yi imani ba to wannan magana da Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya cewa mun sanya komai daga ruwa wasu suna nufin cewa wato dabbobi ga baki ɗaya wato suna rayuwa ne da ruwa babu wata dabba da za ta rayu a duniya ba tare da ruwa ba wannan shine fassarar wasu malamai wasu suka ce ba abin da ake nufi kenan ba suka ce abin da ake nufi da waje min al-ma'i kullu shay'in hayy ana nufin duk wani rayayye gaba daya daga cikin dabbobi an halicce shi ne daga dugon mani ai dugon mani ruwa ne an gane ko akwai daga cikin malamai wanda ya karanta waje alnamin alma'i kulla shay'in hayyan wato mun sanya daga cikin ruwa mun sanya duk wani abu wato ya rayu daga cikinsa kaga ya zama to kenan hatta daskararren abu yana rayuwa da ruwa bishiya yana rayuwa da ruwa in babu ruwa dukansu gaba ɗaya ba za su rayu ba an gane ku? imamu tabarani ya fitar da wannan hadisi cewa kullu shay'in hayy fa min al-ma'i khuliqa cewa kowane abu rayayye daga ruwa aka halice shi kowane irin abu sannan ibn abi hatim ya karbo daga abil aliya cewa annal murad bil ma an nudfa cewa abinda ake nufi da ruwa shine digon mani sannan imamu ahmad ya ruwaito ta wata hanya ta hanyar abi maimuna daga abu huraira yace qultu ya rasulullah asbirni an kulli shay tunda aka ce waja'alna min alma'i kulli shay'in hayy inna to ya rasulullah ka ba mu labarin kulli shay'in dinnan ala sai ce kulli shay'in ka min al-ma' yace kowane irin abu an halice shi ne da ruwa kenan karkashin wannan hatta abubuwan da ba su da rai an gane ko irin karafuna ne itatuwa ne da sauransu dukansu gaba ɗaya an halice su ne daga ruwa an gane ku to afala yu'minun shin ba za su yi imani ba na'am wa qawlihi jalla dhikru da kuma inda Allah ta'ala yake cewa afara'aytumul ma'a allazi tashrabun shin ba ku ganin ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun shin ku ne kuke saukar da shi ko kuka saukar da shi daga girgije ko kuma mu ne masu saukarwa menene amsa din kaga amsa din shine Allah ta'ala shine mai saukar da ruwa daga girgiji na'am launa nasha'u ja'alnahu ujadan falawla tashkurun wato